yan uwa hudubar mu ta yau kamar yadda muka ji tana jan hankalin mu ne a bisa wannan babban bako da muke tara ba. wato wata ramadan wata mai albarka wata mafifici cikin watanni goma sha biyu da Allah ya halitta da Allah ya kaddara muna wannan wata mai albarka gashi ya karatu da haka bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala hudu ba ta fara kiran mu ya ku bayin Allah wata mai albarka wata ramadan yana daga cikin ayyuka na yi ma Allah ɗa'a yana daga cikin watanni ne neman gafarar Ubangiji. Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita alkhairai da cin nasara a cikin wannan wata mai albarka. Wannan ya wajabta ma kowane mumini ya saurari zuwan wannan wata cikin farin ciki kuma ya dokanta da Allah ya kai shi wannan wata. Hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Wata Ramadan ya zake muku, wata mai albarka. wata da Allah ya farlanta muku yin azumin shi ana buɗe ƙofofin albarka da alkhairi a cikin wannan wata ana kulla kowace irin kofa ta masifa da bala'i cikin wannan wata ana karanta manufar shi dan ana takura mashi ana hana shi ida nufin shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wani dare a cikin wannan wata wanda alkhairin da ke cikin shi ya fi na watanni dubu wata dubu ko ya ku bayin Allah shi ne shekara tamanin da uku da wata hudu duk wanda aka haramta ma samun wannan alkhairi hakika an haramta mai komi imamu ahmad da imamun nisa'i da sirwaito wannan hadisin ya bayin Allah to gashi Allah ya kama wannan shekara ga wannan wata muna tinkare shi nan gaba kaɗan shin mun shirya tarbar wannan bako namu kuwa yanda ya cancanta a tarbi babban bako hakika magabata na kware sun fi mu ko kuma sun zama abin koyi a gare mu wajen tarbe irin wannan wata ma'ali bin farol yake cewa magabatan mu na kware sun kasance in ya rage watan azumi wata ramadan da wata shidda kullum addu'a suke ɗoki suke Allah ya kai mu wata ramadan Allah ya kai mu wata ramadan sun yi ɗamara sun yi shiri na ayyukan alkhairi da suka sha suka ɗauki alƙawarin za su aiwatar a cikin wannan wata in Allah ya kai mu a ɗokance suke jira suke kurin Allah ya kai mu da zarar an yi ramadan kuma ya wuce sun kuma shiga kenan sun dukufa addu'a Allah ka amshi ayyukan da muka cikin wannan wata Allah ka ba mu ladan waɗannan ayyuka kun ga dai magabata na kwarai gabaki ɗayan shekara ba su mantawa da zuwa Ramadan a shirye suke da neman shi a shirye suke kuma da addu'o'i wajen neman karɓar ayyukan da aka yi a ciki ya bayin Allah Allah ya raya ka ya kai ka wannan wata mai albarka ya baka damar azimtar wannan wata mai albarka shin ba karaman ni'ima bace ba wacce Allah yake ni'imta bayi da ita duk wanda Allah ya ni'imta da wannan ni'ima to kada ya sakaci wannan ni'ima ta tafi a haka nan ni'ima ce mai lokaci idan watan nan ya wuce fa ba ka da tabbacin na baɗi zai dawo ya same ka yan uwa musulmi ba ra kamar yanzu wata ramadan muna tare da yan uwanmu da yawa daga cikin mun san wasu yau ba su Allah ya karɓi abinsu shin su kai ne za ka tabbata har zuwa ramadan na baɗi ta yiwu fa wannan ramadan ɗin nan mai zuwa shi ne ramadan ɗinka na ƙarshe da haka ka tattara dukkanin ƙoƙarinka ka tattara dukkanin tunaninka da abin da za ka yi na cin ribar irin wannan wata ka rabauta cikin wannan wata mai albarka ka tabbatar da kayi cikakken guziri don tafiyar ka lahira a cikin wannan wata duk wanda ya sake irin wannan wata ya wuce shi bai tar tardan makan shi komi na guziri ba to hakika ya zamo abin zargi kuma shine asararre Allah ya ji kan wani bawan Allah da yake cewa Ramadan ita ce gona inna bayin Allah suke shuka abin da suke girba wanda zai zama musu abinci na shekara ma'ana shine manomi da an yi ruwan shuka zai share gonar shi ne je ya shuka duk abin da yake so na abinci abincin nan da aka girba shi ake ci a tsawon shekara don haka ke na ramadan ya zamo mana wata damana wacce muke shuka ayyukan alkhairi waɗanda za mu ci a sauran watanni sha ɗaya na tsawon shekara ya bayin Allah hakika fuskantar wata Ramadan irin wannan lokaci mu mutane dangane da wannan fuskanta mun kasu kaso biyu akwai masu farin ciki da zuwan wannan wata mai albarka masu ɗamarar ci gaba da aikata ayyukan alkhairi ba da ayyuka na farilla azumin farilla sallolin farilla da kuma ba da ayyukan na filfili ayyukan sadaka karanta alkur'ani da sauran ire-iren waɗannan ayyuka sun himmatu suna jira ne kurin Allah ya kai mu watannin su ci gaba da yi suna hana kansu jin daɗi a cikin wannan wata na kwanciya a yi bacci da sauran waɗannan ababe domin ɗa'a ga Allah don cin ribar shi wannan wata don samun ni'ima ta har abada ranar da wato don cin riba a wata rana wacce dukiya da 'ya'ya ba za su amfani mutum ba sai wanda ya zai kema Allah da zuciya lafiyayya da kuma aiki karɓaɓɓe ya bayan Allah hakika wannan wata yana daga cikin ayyuka ko kuma watannin da ya kamata mai rige-rige wajen aikata ayyukan alkhairi jinsi na biyu kuwa suna ganin watan jin yunwa ya zo watan wuni da kishirwa ya zo wuni mai wahala ya zo wata mai sa mutane su jigata ya zo don haka ɗarsar suke kullum ma kirga kwanukan suke wai saura kwana nawa ya wuce ne farin ciki suke a ce ya kusa tafiya farin ciki take a ce ya kusa tafiya ya je ya wuce ya bar su wai su su huta sun ɗauke shi watan jin yunwa dan haka ma za ka same su mafi yawa da rana ba su da aikin yi sai bacci da an tawo sallar asuba aka kwanta ba a tashi sai a zahar ba a wani aiki na alkhairi da daddare kuma sai yawan hirarraki har kusan ketowa alfijir ana teburin mai shayi ana ta tattauna zancen duniya waɗannan kam sun kashe albarkacin wata ramadan kuma sun bata lokacinsu ba su ɗanɗani daɗin shi ba ya bayan allah shugaban watanni ya kusa zuwa shugaba daga cikin watanni ya karatu don haka da wacce manufa muka matsa mu wajibi ne mu tarbe shi da tuba zuwa ga ubangijinmu da kuma ɗamaran neman gafara da aikata ayyukan alkhairi hudu ba ta biyu bayan ya da godiya ga Allah da ci gaba da taya ko bayan Allah Ramadan dai ga shi nan ya kusa saura 'yan kwanuka kaɗan watan rahama watan gafara shin mun shirya tarbar shi kuwa mun shirya tarbar shi da zuciya lafiyayya mun shirya tarbar shi da ƙoƙarin yin guziri ko ko dai muna nan ne muna jira ko kuma muna ganin shi abi mai nauyi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaka matattakalan minbarin masallacin shi mai albarka guda uku akan kowane matakala sai aka ji yana cewa amin amin amin ya sahabbai suka tambaye shi me yake ce ma amin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril ne ya zo mani yace tir da mutumin da wata ramadan ya shigo har wata ramadan ya wuce bai aikata aikin da zai samu gafarar ubangiji ba sai na ce amin sannan mala'aka jibril ya ce mun tir da mutumin da ya iski iyayen shi suna raye ko ɗaya daga cikinsu bai yi musu biyayya da wuce za ta kasance sanadin shiga shi aljanna ba sai na ce amin sai kuma mala'aka jibril ya ce tur da mutumin da aka ambace ka a wajen shi bai yi maka salati ba nan ma sai na ce amin ya bayin Allah to ga fa lokacin ya zo ga shugaban watanni ya karato watan da ake jira ya zo ga shi ya zo watan da yake da matsayi a cikin watanni goma sha biyu kamar yadda annabi yusuf yake da matsayi cikin ‘ya'yan annabi yakubu goma sha biyu annabi yakub yana da ‘ya'ya goma sha biyu amma lokacin da yusuf ya ɓace ya fi damuwa har ta kuka har idanun shi ya daina gani saboda rashin ganin annabi Yusuf duk daga sha ɗaya a gaban shi yana kallo amma daga jin kamshin rigar annabi Yusuf sai ga idanun annabi annabi Yakub ya dawo ya bayin Allah to haka wannan wata yake cikin watanni goma sha biyu dukkanin wanda bai samu rabauta cikin wannan wata ba a shekara kamar bai rabauta da komi ba ne duk wanda ya samu farin ciki ya aikata aikin alkhairi ga wannan wata to ya ci riba shekarar fa wajibi ne mu nemi gafarar mu ya ko bayin Allah shedan fa ana daddaure shi a irin wannan wata lada ana ninninka mana a cikin irin wannan wata ana buɗe kofofin aljanna da kofofin alkhairi ana kulle kofofin masifa da bala'i ana kulle ƙofofin jahannama duk cikin wannan wata duk alkhairi ne a gare mu a cikin wannan wata mai albarka akwai wani dare ɗaya in ka aikata aikin alkhairi a ciki kana da ladan wanda ya shekar tamanin da uku da wata hudu fiye da haka ladan da za a baka sannan kuma cikin wannan wata ne fa Allah ya alkawari a kowane dare zai yanta mutum dibin dibata daga jahannama zuwa aljanna duk kuma wanda ya azumci wannan wata yana mai imani da Allah yana mai neman lada gurin Allah to an gafarta mashi fa dukkanin kurakurin sun ka gabata ya bayin Allah ina alkhairin da ya fi wannan wani uzuri gare ka wanda ba za ka dage ka nemi wannan alkhairi ba ya bayin Allah har in Allah tabaraka wa ta'ala da ka da kaiwa wannan wata ya bayin Allah mu fuskanci wannan wata da zukata masu tsoron Allah da nadama da kaskantar da kai ku fuskanci wannan wata da buri da kishin neman gafarar ubangiji sannan mu fuskanci wannan wata da neman gafarar Allah in baka samu gafara cikin irin wannan wata ba to wani lokaci ne kake tsammanin zaka samu gafarar ubangiji ya Allah ka gafarta muna Allah ka rahamshe mu Allah ka ba mu damar aikata abin da zai tsiratar da mu gobe kiyama duniyar mu da lahirar mu daga ƙarshe nake kira a gare mu ƴan uwa musulmi wallahi in za ka roki Allah a kowane lokaci duk abin da za ka roki Allah to ka fara roƙon shi aljanna ta fi komi daɗi ta fi komi mahimmanci duk sanda za ka yi addu'a cikin ramadan ne ko wajen ramadan to ka fara da neman aljanna sannan sauran tarkace su biyo baya Su samun aure su samun dukiya su samun naira duk su biyo bayan aljanna ne ya Allah ka ni'imta mu da shiga aljanna ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah Allah ka tattara mu gidan aljanna ya Allah da mazanmu da matanmu da yaranmu da manyanmu da 'yan garinmu da ƙauyawanmu dukkanin musulmi Allah ka tsara mu gidan aljanna ya Allah yan uwa da dangi ya'ya da jikoki iyaye da kakanni Allah ka haɗa mu a gidan aljanna gobe kiyama ya eh, Allah ka amshi tuban mu Allah ka samu cikin masu cin nasara a rayuwar duniyar ta lahira Allah ka amshi ayyukan mu gabaki ɗaya ya Allah Allahumma rabba taqabbal du'a'ana innaka anta sami'u du'a bihi sururan wa qasa wujuhahum hina ishtaghalu bi kidmatihi bahajatan wa nura ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فيا عباد الله شهر رمضان من أعظم مواسم الطاعات والغفران وقد جعل الله فيه من أسباب الخيرات والسعادة ما يجعل المؤمن ينتظر قدوم هذا الشهر المبارك عباد الله قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتقل فيه مرادة الشيطان لله فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم رواه أحمد ونسائي عباد الله كيف نستقبل هذا الريف الكريم وكيف كان الأولون يستقبلونه يقول معالي بن فرد كان صلف يدعو كان صلف صالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم عباد الله بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من قدر الله عليه عباد الله ومن رحم في هذا الشهر فهو المرحوم ومن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم مكسور رحم الله من قال أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد عباد الله إن الناس في استقبال هذا الشهر رمضان سنفين simple simple awwal هم الذين يفرحون بقدومه لأنهم يحرصون على ازدياد الأعمال الخير من أداء فرط الصيام والنوافل والخيرات والصدقات وقراءة القرآن ويعلمون تماما أيضا أن الامتناع عن اللذات السائم من الأكل والشرب في النهار في نهار رمضان داعة لله سبب للوصول العبد إلى نعمة الأبدية في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعمل صحيح ثم يعلمون تماما أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعة والتنافس في القربات وصنف يا عباد الله هم الذين يستق... هم الذين يستقلون هذا الشهر المبارك ويستأذمون المشقة فإذا نزل بهم فإذا نزل بهم هو كالضيف الثقيل يعدون ساعته وأيامه ولياله منتظرين رحيله بكل سرعة ويستقبلونه على أنه شهر الجوع في النهار والنوم إلى ما بعد العصر والسمرة في الليل إلى ما قبيل الفجر ala innahum yaqtiluna ramadan wa yafsiduna halawatihi ibadallah kada qurba hadha ash mubarakun fastaqbiluhu bi tawbatin ila alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عباد الله إن رمضان آت بعد أيام قليل وهو شهر الرحمة والغفران فهل أنتم مستعدون لقدومه بقلوبنا وأرواحنا عباد الله قد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات منبره الثلاثة وكان على كل درجة يقول آمين فتأجب الصحابة وسألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام رقم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين عباد الله جاءت الفرصة العود إلى الله بكل ما لديكم والتوبة والإنابة وطلب المغفرة من الذنوب عباد الله الشيطان قد سفدت والأجور قد رؤفت وأبواب الجنة قد فتحت وأبواب الجحيم قد أغلقت فيه, لل... فيه ليلة خير من ألف شهر لله في كل ليلة فيه اتق من النار من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهل بعد هذا لخير عذر للمعتذرين يا عباد الله عباد الله استقبلوا رمضان بقلوبكم متصارعين خاشئين نادمين فإن لم يغفر لكم في هذا الشهر فمتى سيغفر لكم اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان وجعلنا فيه من التائبين وجعلنا فيه من التائبين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت العفو الرحيم